Ɗan majalisa sosa Iyawe ya jaddada cewa Bincike ya zama dole domin an yi zargin hukumar kula da man fetur wato NMDPRA a ƙarƙashin shugabancin Malam Faruk Ahmad tana ba da lasisi ga wasu 'yan kasuwa da ke shigo da gurɓataccen man diesel mai yawan gaske cikin ƙasar wanda ake ganin yana ɗauke da sinadarin sulfur da ya wuce dubu 1,800 ppm da 2,000 ppm. Iyawe ya ce irin wannan diesel yana haifar da babbar illa ga lafiya da gurɓace injinan motoci kuma haka yana kawo wa 'yan ƙasa hasarar kuɗi. Yawaye ya ce Faruk ya yi zargin cewa matatar man Dangote ita ce ke ba da irin wannan man diesel shi yasa majalisa za ta yi binciken kwakwaf domin gane gaskiya. Dan majalisa Sagir Ibrahim Koki ya yi ƙarin haske kan irin bincike da majalisar za ta yi. Abubuwan da za mu binkita sun kai guda talatin. to amma saboda wasu abubuwa da suke tasowa sati ɗaya biyu yanzu mun yi matsaya akan mu fara duba zarge-zargen da suke fitowa tsakanin ma'aikatan da suke kula da harkar mai da kuma matatar tace mai ta ɗan dangote cewa mansa bai zama standard ba saboda wasu eh, result da suka samu shi kuma yana bayanin cewa ai man sama ya fi wanda ake shigo da shi. Sai dai sanata mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma Ahmed Aliyu Wadada yana mai ra'ayin cewa. Wato shi shugaban ma'aikatan man fetur da ya wannan maganganu ma ya kamata a ce an kama shi. Don me bai yiwuwa maganan nan ta tafi yanda ta tafi haka har ta ƙare majalisa ba mu yi wani abu a kai ba. Ƙasashe na neman Aliko Dangote sai mu nan za mu zo mu walaƙanta shi mu ci mutuncinsa mu gurgunta abin da ya yi wanda za ta ingantar da arzikin ƙasa don wa'yansu suna nan suna ganin wannan abin za ta tare musu hanyoyin yanda suke danasha da harkan dukiyan ko arzikin ƙasa in ba haka ba babu wata dalili to idan za mu yi wa aliko ta irin wannan a wannan ƙasa wa muke ji dan wani ƙasa zai saki jiki ya zo gaba gaɗi ba shakka ba tsoro ya ce zai sa dukiyansa a Najeriya. Shi kanshi shugaban hukumar kula da man fetur Faruk Ahmed ya yi bayani. Ana ta rudani cewa a'a muna son mu kushe wa'yansu ma'aikatan na ƙasa muna cewa a'a sai na waje wala ba gaskiya ba ne. Ko aka ba shugabanci saboda haka dole mai adalci. saboda in ba mu adalci ba gobe mu za mu ansa saboda haka a yi haƙuri jama'a amma a fahimce mu in mun ce duk a fara zuwa wajen mutum guda a saya yana da amfani saboda min muna taimakon jama'a mu amma akwai mishkila mishkila shine in wannan tun da bai fara gaba ɗaya ba in wani abu ya faru aka samu rashin mai layin mai mu za a cewa laifinmu ne an ba kwamitin majalisar wakilai da ya fara binciken zargin da aka yi kan batun shigo da gurbataccen dizal an ba wa kwamitin majalisar wakilai da ya fara binciken zargin makonni hudu ya kammala aiki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya